a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin ga watan Septamba a wannan shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid kitabu tauhid babu ma ja a fi nan ne za mu tashi ko? a saniya ta ashar? to babin da ya wuce baya shine babi da yake magana game da cewa wani sashi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su bauta ma gumaka bayani duk ya gabata a cikin babin muna cikin masail na babin mun tsaya karshen matsala ita ce mas'ala ta goma yau za mu tashi matsala ta sha ɗaya a cikin wannan babin alhadiyata ashar annazalika zalika sharta ila qiyamis sa'ati anna sharta ila qiyamis sa'ati mun karanta a baya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wata al'umma daga cikin mabiyana ba za su gushe ba akan gaskiya wanda ya saba musu ko ya ki taimakon ba zai cutar da su ba har ya zuwa lokacin da kiyama za ta tsaya ma'ana anna zalika sharta ila qiyamis sharadin cewa za a samu wannan al'umma kuma taimakon Allah na tare da su wannan har ya zuwa tashin kiyama kenan to shine waɗansu malamai suke cewa abinda ake nufi ila qurbi qiyamis sa'a ya zuwa daidai da dab da tashin kiyama saboda hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wato kiyama ba za ta tashi ba har sai ya zanto a ban kasa ba mai cewa la ilaha illallah hadisin muslim yace kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu a ban kasa ba a cewa Allah Allah Allah Allah wannan hadisi sai wata riwayan ta fassara shi daban wadda ba riwayan muslim ba wanda ya ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai ya zanto a ban kasa ba a cewa la ilaha illallah wato ma'anan Allah Allah anan gurin na annan aka fassara cewa la ilaha illallah ma'ana sai ya zanto ba mai furta kalmar shahada shirarul khalqi kenan sune wanda kiyama za ta tsaya akan su ko mun karanta a baya cewa mafiya sharrin halitta jinsi biyu ne ko na farko masu gina masallatai a makabarta na biyu kuma waɗanda suke mai waɗanda kiyama za su tashi a kan to da haka cewa nan za a samu wata al'umma ba za su guce ba kan gaskiya hatta ta atiyahum sa'a har kiyama ta zo musu ma'ana qurbu kiyamin sa'a kenan dole kai tawilin hadisin a haka wannan tawili ne wanda yake da dalili ka kautar da lafazi daga asalin zahirin ma'anarsa zuwa bakwar ma'ana ta biyu saboda wani dalili a hadisi ko a aya da ya wajabta yin haka kun fahimta ko amma da mutum zai zanto ya kautar da lafazi ba tare da dogaro da wani dalili ba to anan gurin sai zanto sarrai kenan sai zanto baya karban tawili sai dai tahrif wato ya harrifuna al-kalima amma wadi الثانية عشر مسألة تقوم شابي ما فيه من الآيات العظيمة وتوانا بابي أتكين سأكوي آيوي ما سيوا منها إخباره نه بنجبا إيه؟ آه ما فيه ما فيه من الآيات العظيمة abin da ke cikin wannan babi na ayoyi masu girma min ha cikin su ikhbaruhu bi anna allaha zawalahu al-mashariq wal maghariba yadda annabi ya bada labarin cewa Allah ya tara masa gabas da yamma ya gani Allah ya ya taro masa mahudar rana da mafadinta duk ya gani wa akhbara wa akhbara bi ma'ana zalika kuma ya nuna mana menene ma'anar hakan da Allah ya masa wato daga karshe Allah ya labarta masa cewa mulkin al'ummarsa sai ya kai daidai inda aka taro masa ya gani sai ya kai mahudar rana da kuma ta wannan kuma ya tabbata fa waka kama akbar da haka sai abin ya faru tamfare da annabi ya bada labari bi khilafi janubi wa shimali sabanin kudu da kuma arewan duniya nan gurin annabi bai ce an nuna masa ba bai kuma ce mulkin al'umma su zai kai ba dan haka idan ka dubi kudancin duniya da arewacin ta har yanzu akwai inda addinin musulunci yake ba amma gabas zai manta babu inda yake kai ba an gane ku wa ikhbaruhu bi annahu utiya al-kanzaini annabi kuma ya bada labarin cewa za a bashi taska biyu ko an bashi taska biyu muka fassara taska biyu sune a zahabu wal fidda ko zinari da azurfa zinari na mutanen Rome azurfa kuma ta mutanen Farisa kamar da muka bayani wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil ithnatayn annabi ya bada labari kuma an ansa wa al'umma addu'a da yawa al'umma cikin al'amurra guda biyu ya roki cewa kar a hallaka mu da fari hallakawa ta gaba daya Allah ya ansa masa ya roki cewa kada a ɗora wani abokin adawa a kanmu wanda baya cikinmu wanda zai abin nan ku gallaza mana nan gurin ma Allah ya ansa amma idan ya kasance sashin mu kar su yaki da sashi wannan ko ba an masa ba wa yakhbaruhu bi annahu muni as-salis ay ba da labarin na ukun ba a bashi ba Uh, kwanaki mun karanta babin da yake magana akan qiyamul laili uh, uh, akan kai alqurus da annabi ya rinka yi kan kafiran maka ko kafin a hana shi lokacin da kafirai suka galla za musulmi annabi ya rinka yin alqunut yana la'antar su to sai ubangiji ta Allah ya saukar da aya cikin suratul ali imran yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amari ba a bai ba in Allah ya ga dama ya karbi tubansu in Allah ya ga dama ya musu azaba daga ƙarshe cikin irin waɗanda annabi ya la'anta ya yi musu ya alƙalut a kansu kuma suka zo suka musulunta a fatahu makka to sai muka ce wannan dalili ne na cewa gashi annabi sallallahu alaihi ya roki ubangiji amma Allah bai ga daman an samu sa ba haka ne ko ba haka bane inda Allah ya ansa masa za su yi musulunci ba za su yi ba amma kuma ga sun shiga ko ma da yake yi aka hana shi aka ce daina yi laysa laka min al-amri shay'un sai wani malami ya tayar da duniya ya zaunar da ita cewa Ja'far ya ce annabi ya yi addu'a Allah ya ki karba <laughs> to yanzu ga cikin wannan hadisin annabi ya roki bai guda nawa aka ba shi nawa to an ba shi na uku to ko za ki nan wannan kuma yana nuna annabi matsayinsa ya rabu a wajen Allah kenan yana nuna ubangiji shi ke da hikima cikin al'amuransa abinda Allah ya sani cikin ilimin sa annabi ba zai sani ba sai abinda Allah ya sani ce, da haka ya iya roƙon abu a sakamakon rashin sanin sa da abu Allah kuma da yake ne masanan komai ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ubangiji ne ya san wannan abin da ya wuce da da mai faruwa yanzu da wanda bai faru ba da zai faru ta yaya zai faru Allah ne kadai ya san wannan ko to sai sanar da annabi wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan dai na ihatatu ilmi Allah ta'ala bil ashiya ilimin Allah ya ga mai komai dan kuma yana kusurin ilimin dukkan wanda ba Allah ba to ilimin su bai kai na Allah amma ba yana nufin ragowar matsayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan idan kai addu'a a matsayin Allah ya saranta addu'a yin ta din ibada ne koda ba an samu ka an samu ka kuma wannan riba ne amma jari shine kai addu'a domin ka nuna kaskantar da kai ga ubangiji ka zubar da makaman ka kenan annabi kuma yayi dan duk cikin bayin Allah annabi ya fi kowa tsoron Allah to yin addu'a na nuna kai baka da komai la haula laka wala quwwa baka da karfi baka da dabara sai da abin da Allah ya zartar Allah kuma ya ansa kuma wannan ganin da masa ne ba a yi masa tilas ina jin an fahimci bayanin yanzu da wani malami ya mayar da martani ta mayar da martani a gidan rediyon Bauchi to da ke wannan karatun ana sashi a can gurin kaga yanzu ya ji shi ma kuma wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayfi annabi ya bada labarin takobi za ta auka cikin al'ummarsa ma'ana za a rinka samun yatsar juna cikin al'ummar musulmi wa annahu la yurfa'u idza waqa'a kuma ya bada labarin takobin fa in ya auka cikin musulmi to ba zai ba za a dauke shi ba har zuwa tashin kiyama abinda annabi ya faɗa kuma haka din ne tun da aka fara yaki na farko lokacin sahabbai har ya zuwa yau duniya ba ta taba zama lafiya ba tare da an samu musulmai suna rikici a junansu ba sai dai a iya samu na ana zaman lafiya wani wurin ba a yi can ana zaman lafiya wani wurin ba a yi ko da garurukan musulmi dukan su zanto suna yaƙar juna ba amma za ka iya buga misali a kowane zamani a kowane karni a kowace shekara kana da inda ake rigima in wancan ta kwanta wancan ta tashi wannan kuma abin da annabi faɗa ne cewa kar a fara in an fara to ba za a daina ba to gashi ko an fara ba halin daina ba sai dai mutum kullun ya roki Allah kar ya zanto shi yana da wani yunkuri ko gudunmawa da ya bayar wajen faruwar rikici tsakanin musulmi wajen abin da zai haifar da zubar da jinin musulmai ko wulakantar da dukiyarsu an gane ko wa yasbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha annabi ya ba da labarin wani sashi na musulmi za su rinka halakar da sashi shi na ana ta rikici a Somalia tsakanin musulmai da juna tunda Somalia gaba ɗayan ta kasar musulmai ne yaran su ɗaya addinin su daya Kirista ba su kai kashi uku cikin ɗari na kasar ba duk musulmai ne amma ga nan suna ta yaki da juna sun yunkuri suna tun kuɗe sai da bari gashi har yau sai da barin baya nan su kuma ba su zauna lafiya ba shi yasa fitina mafararta aka sani amma karshen ta ba a sani ba Allah ya tsare mu wa tabi ba'dihim ba'dha kuma sashin su zai rika ce sashi a matsayin bayi kenan wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immati al-mudallin annabi kuma ya ji mun yi bayanin annabi yana ji ma al'umma su tsoro na shugabanni masu bataswa ma malamai masu batarwa sakamakon ja'iran fatawarsu imma kuma masu mulki masu batarwa sakamakon munin mulkin su za su gallaza mu jama'a su tunkuɗe su daga kan tafarkin gaskiya wa isbaruhu bi zuhuril mutanabbi'ina fi hadhihi al-umma annabi ya bada labarin za a samu wanda za su rinka da'awar annabta a wannan al'ummar a da can an samu har kuma yanzu zaka yi ta samu ana samu sai dai ko wanda zai fito fili ya ce shi annabi ne ko wanda bai ce shi annabi bane ba haka ya ce ni annabi ne amma ya ce ana masa wahayi kaga wannan shi ba da'awar annabta ne kawai yayi karfin hali ne ya ce ni annabi ne wannan ko bai ce ni annabi ne ce a an mun wahayi an bani sabon zikiri ko sabon salati gashi ku je ku karanta in kun karanta kuna da ladan shi bai ce annabi ba shi ba cewa shi ma sabon wahayi an kawo masa shi a rubuce wahayin annabi a magance aka ba shi ba amma shi yadda ka san a taurar annabi Musa wa kataba na fil alwahi shi ma haka aka ba shi salatin sa a rubuce a wata takarda ta haske aiki sabo kenan Allah ya tsare mu wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatul mansura annabi ba da labarin ko ana dakawa a turmi kuma sai an samu a ta'ifatul mansura tawagar da suke ababen taimako daga bangaren ubangiji ba su da yawa suna kan gaskiya jama'a duk su kaurace musu kuma Allah na tare da su annabi ya ba da labarin faruwar haka aka yi ta tambaye shi yaya suke yace mutane ne kaɗan na kirki a cikin taron mutane wanda suke ba na kirki ba yaya suke annabi ya ce nun zama min alqaba'il kamar korarru ne daga kabilun su zakka ne ko wanda ya zakka dangi ne da ya ce shi ahlus sunna ne sai dangi su sallama shi a unguwarsu ko a kabilarsu ko a garinsu sai a sallama shi haka annabi da yace dai dai ku ne za a yi ta zaro zabin Allah gida a ciro a can a ciro a can a ciro a can gidan bid'a babba ce a samu ahlus sunna daya eh sai a ke masa haka annabi ce nuzza'u min al-qaba'i yadda ka san wato zakkar dangi haka za a yi ta kora su haka za a tsare su a cikin dangi a ce yanzu kai yanzu yanzu kai ne zaka ba mu kunya a gidan nan yanzu gidan tunda aka taso kaza aka sani zaka ba mu kunya wai zai bawa gidansu kunya wa kullu hadha waqa'a abinda duk annabi ya faɗa kuma ya faru kama akhbar tamfare da ya da labari ma anna kulla wahidatin minha abadu ma yakunu fil uquli tare da cewa kowanne ɗaya cikin abinda annabi ya faɗa manisancin faruwa ne a hankali a daidai lokacin da annabi ke fada sahabbai suna ganin ya haka za ta faru a hankali abin zai nisa amma ga mu da muke yau shi kowa na gani da idansa sa annabi ya faɗa abin da can yanzu fassara take zuwa yau ya ce ta tawil hudin ga shi yau fassaran abin take zuwa A ta uku عشرة uku ala حصر ala على أمته من الأئمة annabi ya يتقيتي jima al'umma tsoro dangane da shugabanni waɗanda suke masu ƙasaswa wanda ke nuna munin shugabanni in sun karkace mata farkin gaskiya kenan A الرابعة عشرة مسألة تشاهد التنبيه على معنى عبادة الأوثان mun faɗakar a cikin babin dangane da ma'anar bautar gumaka wai ba sai mutum ya sa gunki a gabansa ya yi masa sujuda da ruku'i ba a'a ka kudurce tasirinsa a zuciya ko da a gaba baka masa sujuda kenan ka bauta ma gunki a samu wani abu wanda yake na cikin khasa'is na ubangiji ke bantattun al'amuran ubangiji zuciyarka ta nuna maka banda Allah kuma na yin wannan abin ka sa wani yayi turmutsutsu da ubangiji cikin abin da ke kwantattun na naki wannan ya zanto kayi shirkan ki ku shakka babu ba wai sai ka sa gunki a gaba kai masa sujada ba an fahimta ku to wannan shine karshen wancan babu babin da zamu tashi babu ma ja'a fi sihiri babin da yake magana dangane da abin da ya zo fi sihiri cikin hukuncin sihiri malamai suka ce Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya kawo wannan babi a cikin kitabut tauhid saboda idan ana bayanin tauhidi ya zama dole a yi bayanin kishiyarsa kishiyar tauhidi shine ne shine shirka to kuma shi abin da ya shafi sihiri din nan shirka ne to dan saboda haka kaga yana da alaka da tauhidi kasancewarsa kishiya na tauhidi ta yadda in kasance ka ne sance shi to shikenan ka zama mai kenan ka zama mai tauhidi idan ko mutum ya fada cikin sa ya zama a kishiyar mai kenan kishiyar tauki shine hikimar kawo babin da yake magana akan sihiri a dan a cikin kitabu tauhid an gane ku kuma shi sihiri wato ya kasu kashe biyu akwai sihiri na farko wanda ya shafi yin amfani da aljanu ko rohanai da ratayewa da su dan biyan bukatan mutum su sharɗanta masa wani abu da zai yi shi kuma ya faɗi bukatansa don su zartar akwai waɗanda suke yin sihiri ta irin wannan hanya an gane ko to shi ma wannan duk ana kiran shi da suna sihiri akwai kuma sihirin da yake dabara ne mutum ne zai yi abu wanda baya da hakika amma ka yana da kai a idan ka ne kake ganin abun gashi yana faruwa a zahiri ko baya faruwa ba wani abin da ya gudana tamfar sihirin da mutanen annabi Musa suka yi lokacin da suka zo suka jefar da igiyoyinsu da sandunansu shi ke nan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a sai annabi Musa ganin kamar igiyoyin suna motsi kamar suna tafiya kamar sandunan suna motsi ko suna tafiya to alqadi abubakar ibn al-arabi yake cewa dabara ce suka kamar da malaman tarihi suka kawo yace dabara ce suka yi sun yi amfani da zaiba zaiba kuma a bace da bata son wuta ko yaya zafin wuta ya taba ta sai ta rinka yin sama to da suka zo suka sami igiyoyinsu na fatu da suka tufka su da fatu sai suka lullube su da zaiba duk suka sa zaiba a cikin su a ƙasa inda za su zubar da su a ƙasa daga ƙasa sun yi rami irin kulfi din nan sirdab wato kamar irin abin da ya shafi ramin nan da masu saka tabar ke yi sai suka rufe shi da abin nan sai suka zufa iba suka sa igiyoyin a kai da sanduna duk sun rarrake su daga ciki sun sanya zai ba a ciki daga ƙasa kuma ga wuta sun hura zafin wutar ta yake dukan wannan abin din da haka zai ba za su rinka mutu kai da gare sai ka ɗauka ga nan tana mutu an fahimta ku wanda hakikanin gaskiya ba wani motsi take ba kawai wani sinadari ne ka samu zai yi maka an fahimta ko akwai kuma sihirin da ake da abin nan wani sihirin dangane da waɗansu sinadarai ne da ubangiji ta Allah ya sanya wani tasiri tare da su akwai dutse wanda ake ake mayan karfe da wanda shi dutse ne ko ya ka kara shi kusa da karfe sai rinka dawo karfin jikinsa kaga wannan haka Allah ya ga dama sa hikimarsa cikin wannan to akwai waɗanda za su samu irin wannan karfan su ibi su shafe hannunsu da su su rinka kiran wuka ko aska tana zuwa sai ka ɗauka cewa gashi ya kira wuka ta zo ya kira aska ta zo ya yi takobi ya zo ya yi maki ya zo duk dabara ce ya riga ya sa wani sinadari ne a hannunsa wanda kai ma in ka sa za ka yi to amma ba zai yadda a gani ba zai duk iyakacin dabara da zai yi lullube abin ta yadda ba za ka gani ba an fahimta ko to inda wannan ke zama ke zama shirka ko kafirci ga wanda yake yin wannan idan ya sarrafar da hankulan mutane zuwa gare su dauka tasirin nashi kuma ya yadda da wannan abin da mutane suka bashi na daman tasirin nashi ne kaga ya tarayya da ubangiji ya kautar da mutane da tafarkin ubangiji to wannan duk ana kiran shi da suna sihiri sannan kuma akwai sihiri wanda yake amfani da wadansu magunguna don kusa da hankalin mutum yanzu misali ko a yanzu akwai allura da za a yi irin allurai da ake a gidan mahaukata idan mahaukaci ya gagara yana dukan mutane ana so a je a kama shi a kan gidan mahaukata an rasa da kaje kan kira su sun masa allura shikenan sai ta kashe masa lakar jikinsa kuma ya to duk abin da kace ba zai maka mutu ba har ya zuwa awannin da wannan allurar za ta yi ta aiki a jikin an bayyanta ku to mutanen da duk suna da irin wannan sinadaran suke sihiri da shi idan mace ta rike cewa mijin ta rasa zai sai a yi kokarin a baki irin wannan sinadarin ya sa mata abinci ko abin sha da ta ci wannan abin ko abin sha gurgurdan a wandin da zai a jikin mutum zai da ya ga dama ce eh da ita ya kina son wancan a daura aure ta ce eh a daura <laughs> ba yadda ake masa musu ko cewa wani musu haka shi ma miji haka in mutum na son wani abu a wurin ubangidansa ya hana shi duk sai ya masa wannan da can duk suna yi kuma a yanzu a zamanin duk akwai magungunan da ake amfani da su ko allurori cikin irin waɗannan hanyoyi to shi ma wannan a dai idan ka duba cikin littattafan malamai suna kiran shi da suna sihiri saboda sihiri a asalin harshen larabci shine dukkan wata hanya ta cimma wani abu koyayyar hanya wadda ba kowa ya san ta ba don cimma abu an gane ko shi yasa hatta da daɗan magana annabi ya sa masa suna mai sihiri yake inda min sihiri al wa inna min al-bayani la sihra daɗin magana ɗin annabi ya sa masa suna sihiri saboda sai wani ya zo yi bayani gaskiya yake faɗa amma Allah bai bashi harshe mai kyau ba sai a kasa fahimtar sa sai wani ya zo ƙarya zai yi amma idan ya kitsa magana ya tsara ta cikin duk mutane sun yi mamaki wani Allah ba shi basira dan ya zo ya ga dama yana son ku yi kuka za ku ya kawo labari na ƙarya na ban tausayi kowa ya ta kuka idan ya ga dama kuma yana son ai ta dariya kowa ya ta dariya kuma ta yi to annabi ya sa irin wannan shi ma suna sihiri an gane ku to amma irin wannan daɗin magana ya danganci wace irin yaya kai amfani da shi don wace manufa kai amfani da shi idan ka yi don ka yaudari mutane ka raba su da abubuwan aljihuwansu ka yi amfani da hikimominka da basirarka don ka yaudare su ta irin wannan sihiri ne bai kai shirka ba amma ana kiransa da suna albaglu ko azzulm wato ta'addanci ga dukiyar mutane ko zalunci ga dukiyar mutane mai shi ya zama katafaren azzalimi amma ba za a ce ya kafirta ba dan abin da ya amfani da shi ba kafirci bane ba dabara yawa mutane ta hanyar baki ya ga hankalin su ya roke su akwai wani da ya zo tambaye ka bashi ba irin yanayin yadda ya tambaye ka ba za ka bashi ba amma wani ko ne da ya zo tambaye ka sai ka ji ba za ka iya hana shi ba ya sai yadda zai kitso magana ya tsara ta ya zuga ka ya yi mukaddima ya yi khatima duk ya karbi kudin ka ya tafi ba abin da dabi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni dan adam ne cikin wani hadisi ni dan adam ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa ta iya yawa mutum biyu suna rigima ɗaya daga ciki mai daɗin baki amma baya da gaskiya ɗaya daga ciki shine mai gaskiya amma kuma baya da daɗin baki in zo in yi hukunci gwargwadon abin da nabi kaji fa annabi ce gwargwadon abin da tun tunda bai san gaba ba kenan ko idan wannan ya zo ya kitsa magana kitsa magana sai dauka gaskiya ne sai dauki haƙƙin dan uwansa ya bashi wancan kuma ya kasa kare kansa yace to duk wanda na ba haƙƙin dan uwansa dan na yi hukunci bisa ga abin da naji to ya tabbatar wuta ce na bashi ko ya ci ko ya jefar an fahimta su. da haka kenan annabi na magana masu daɗin baki sun tsara ta yadda za su faɗi gaskiya kar su yi ƙarya kar su tsorewa kuma ƙarya gindi to duk irin waɗannan da ana su da suna sihiri to amma sihirin da muke magana a kansa a cikin wannan babin shine sihiri na shirka sihiri na yin amfani da ruhanai dan saboda wato ainihin cimma wata manufa ta duniya haka kuma sihiri na waɗansu ukat wa aza'i waɗansu addu'o'i ko tofi da za a yi dan cutar da wani duk waɗannan su ne malam ya kulla babi akan su a nan gudu babu ma ja'a fi sihiri. wa ta'ala wa kada alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq da faɗan Allah ta'ala wa kada alimu haƙiƙa sun sani laman dukkan wanda ya aiwatar da shi sihiri ma fil akhirati min khalaq wato ba ya da rabo sansan a gidan lahira wato wannan aya malam ya kawo ta ne don ya kafa hujja da cewa yin sihiri kafirci ne domin duk wanda aka ce malahu fil akhirati min khalaq baya da rabo a lahira san to ya zanto me matsayin sa kenan wato ya kafirta ke ya yi shirka ke dan saboda ka baya da rabo wannan aya kuma tana magana ga masu sihiri dan yace wala qad alimu hakika sun sani lamani wanda duk ya aiwatar da shi shine shi sihiri dan saboda ayat tana magana akan sihiri tun daga farkon ta wacce ba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra sun kafir dan suna koya mutane ne sihiri yuallimuna an-nas as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر شاهد نبيه ba yadda za a yi su koya mutum sihiri har sai sun ce mu fa fitina ne fala takfur ka kafirta sai wannan ke nuna koyan sihiri menene kafirci ne don sun ce fala takfur an gane ko wa ma yu'allimani min ahadin hatta kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna wa yata'allamuna bihi ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله cewa suna koyar abin da suke raba tsakanin mace da miji sai wannan ke nuna sihiri yana da hakika kuma yana tasiri ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abin da suke raba tsakanin mace da miji an gane ko sai kuma ya nuna duk tasirin da sihiri ke da shi babu yanda za a yi a kusa in Allah ya ga dama dan jarrabar bayi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma sai wannan nuna sihiri baya da wani alfanu duk alfanun da zaka samu a nan duniya in an kwatanta da dawwamar da zaka yi cikin wuta sai zanto wannan alfanun babu shi wa laqad alimu laman ishtarahu kaga duk sihiri kin ma lahu fil akhirati min salat wa la bi'sa ma sharahu anfusuhum law kanu ya'lamun tana raddi ne ga malaman yahudi waɗanda suke da'awar cewa annabi sulaiman alaihi salam ya mallaki mutane da aljanu ba dan komai ba sai dan sihiri da yake sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin su almajiran yahudawa sun bi malamansu sun bi abin da shaytanu suke karanta musu sun ba abin da ke dano tatulu shayatinu ko ce suke karanta musu ala mulki Suleiman ko tatulu abin abinda ke dano suka kago ala mulki Suleiman game da mulkin Suleiman tun da tatulu a nan gurin an yi masa tazmini na ma'anan tatakawwalu da haka yi ta'adda bi ala mulki an gane ko bayan tala bayan ta'addi da ala waɗansu kuma suka ce tatulu bi ma'ana ta ƙara'udin sai dai ala mulki Suleiman wato sai ake kaddar zaman ala zamani mulki Sulaiman to sai Allah ce wa ma kafara Sulaiman su sun ce annabi Sulaiman da sihiri ya mulki duniya sai Allah ce annabi Sulaiman bai kafirta ba sai wannan ke nuna sihiri menene kafirci walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihir duk wannan na nuna wato sihiri kafirci wato dai ba ayar muke bukatar fassara ta gaba ɗaya mutum da ba ta cikin jerin karatun amma dai mu kawo mahallin shahid a ciki da ke nuna cewa na farko dai akwai sihiri sihiri yana da tasiri haka ne ku na biyu kuma wato ainihin sihiri hukuncin su shine kafirci an gane ko sannan sihiri din nan duk da tasirin sa babu yanda za a yi yayi tasirin sai in Allah ya ga dama wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun sir da abinda suka suka saya wa kansu suka zakon law kanu ya'lamun da ake sun sani sihiri da asiri duk ma'ana ɗaya ce kawai a hausa ne muke cewa asiri amma shine asiru don asal duk abin da zaka ji an ce asiri to tsafi ke ha kuma abin da zaka ji an ce lakani to shi ma duk nau'ika ne na tsafi wani na da lakanin kaza gidansu sun gaji lakani malam wani na da lakanin kaza duk matsafa ne kun gane ko domin inda a ce wata addu'a ce ta fi sabilillahi ba a cewa ta wani ce banda wani dukkan addu'o'i na fi sabilillahi wanda annabi ya koyar ai sun shafi dukkan ɗaiɗaikun al'umma haslan baka jira cewa sai wani malami ya baka bara ba maganan ka yi bara sannan ya baka ba kai mabin annabi bane ba annabi ya riga ya baka sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka bi sunna ka riga ka huta dan me kake neman lakani dan me kake neman asiri duk bai wuce manufa guda biyu ba duk manufofi ne guda biyu in ma samu kaza ko dan ya kasance ka nesantar da kanka daga sharri don sanar da ya koya ma yadda zaka roka abin da kake neman tsaron ka kuma mafi sharrin abu annabi ya fi ka sani dan haka ya nemi tsari da shi kuma ya koya maka nemi tsari da shi ka tuna fa kullum annabi ya sallah kafin ya sallama sai ga abin guda hudu sune mafiya sharri farko a'udhu bika min azabi jahannam nabi a'udhu bika min azabil qabri na uku a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat na hudu fa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal fitnar dujal fitinar rayuwa da fitinar mutuwa akwai abin da ya wannan to a wani hadisin sai annabi ya kara allahumma min al ma'asami wal magharimi ina neman tsari min al ma'asami daga duk wal magharimi kace bashi sai kai ƙarya kuma ka saba alƙawari mutumin da yake yawan cin bashi waɗannan rukunan ba su tara kan sai ka ganshi na saba alƙawari sai ka ganshi kuma yana ƙarya duniya za ka yi an riga an matsa maka dole ka yi kariya ka fitar da kanka kuma za ka yi ta alƙawarin da kai ka san bane zai ai in sha Allah rana ta yau idan ka zo ka haka ai kawai wani business ne kudin sun kusa zuwa da ka zo za ka same su ya san za ka zo ka ga ƙarya yayi lokacin da ya faɗa ya san za ka zo kuma ba za ka same su ba kuma ya saba alƙawari kenan duk mai kawo masa wannan bashi sai annabi yake roƙon Allah cewa ya kare shi daga bashi shi yasa a maimakon annabi ya bashi in ya ga bukata ta yi bukata ya gwammace ya bayar da abu jingina ya ce a rike kafin ya karɓo wani abu kafin ya samu kuɗi ya zo biya ya karɓo wani abin nan kaga ya fi sauƙi. an fahimta ko amma yau mutane su ɗauki bashi ba komai ba to Allah akalli kaga waɗannan al'amura don annabi na neman tsari da su su da abubuwa masu yawa irin annabi ya koyar da haka duk abin da za ka yi na abin da kake so ka samu na alkhairi akwai samfuri na addu'a da annabi ya koyar da kai yadda zaka yi abin da kake so kuma ka a kare kan daga sharri akwai samfuri na addu'a annabi ya riga ya koyar ko malamai sun rubuta littattafai kuma ga hadisi na cikin bukhari cikin muslim da sauran littattafan sunna wanda mutum zai iya samu abin da ake so ka samu malami na gaske mai san Allah ka ce koya maka irin waɗannan addu'o'in shikenan ka je kai kai ko ka je ka sayo littafin al-azkar na Imam an-Nawawi ko littafin al-kalimatu tayyib na Ibn Taymiyyah ko al-wabil tayyib min al-kalimu da sauran littattafai da malamai suka wallafa wanda suka kunshi addu'o'i a lokuta daban-daban kuma annabi bai kyale ka haka ba tunda ya fi ka san kanka sai da annabi ya fayyace wa kowane musulmi lokaci mafi tsada da za ka yi addu'a daga ciki akwai waqtu sahari shine lokacin da alfajir ya kusa fitowa wannan lokaci mafi tsada ne addu'a daga nan gudun sai lokacin bude baki idan ka kai azumi azumin farilla ne na nafila ne na ramuwa ne annabi duk ya nuna ana ansar addu'ar ka a wajen ga kuma idan an yi kiran sallah sallah kafin ta da ikama wannan ma lokuta ne na karban addu'a ga lokuta daban-daban to amma idan ka je duk waɗannan tunda annabi ya koyar a zahiri duk ganin kake kai baka su ba sai an baka lagani sai an baka asiri duk wanda ya baka lagani tsafi ya baka da ruhani da aljin duk ɗaya ne da ruhani da aljin duk ɗaya ne قال عمر الجبت السهر والطاغوت الشيطان هكذا وقوله دفن الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت Allah yana magana cewa za a samu waɗanda gashi an ba su rabo na ilimin littafi amma yu'minuna bil biljibiti suna yin imani da aljibt wa tagut suna yin imani da tagut Kala umar shine umar ɗan khattab ke cewa aljibtu abinda ake nufi da aljibtu shine a sihiru wato za su rinka yin imani da sihiri gashi mutum musulmi ne yana furta kalmar shahada amma yana yin imani da sihiri yana imani da lakani yana imani da asiri gashi kuma ya an sauka masa da alqur'ani wanda yake nuna haramcin yin haka wa tagut abinda ake kira da tagut kuma shine ash-shaytan wannan fassara ta Umar dan Khattab yana daga cikin abinda wato malamai ke cewa min babu sihir bi zikirin nau'i wato at-tafsir bi zikirin nau'i tafsiri ne ta fuskar ambatan wani nau'i da ya iya shiga karkashin aya aljibitu ana fassara shi da asihiru waɗansu kuma su fassara aljibitu shine asanamu gunki kenan an gane ko at kuma ya fassara shi da ash-shaytan idan an ce shaytan shine aljan to ba wai wancan iblis ba yi imani da aljan cewa aljanna iya arzutawa aljanna iya talautarwa aljan ya san gaibu duk wanda ya yi da wannan to kaga shikenan ya dauki waɗansu khasa'is na uluhiyya ya ba aljani ya yi shirka ke to kuma da yawa ai daga cikin musulmai yau waɗanda suke imani da aljanu wa qala jabir wannan asar na umar dan khattab ibn abi hatim ya rawaito cikin kitabun tafsir insa wa qala jabir jabir dan abdullah ke cewa at-tawaqitu kuhan kana yanzulu alaihim ash-shaytan fi kulli hayyin wahid yake cewa su at da mutane ke imani da su kuhanu sune bokaye kuhan jam'in na kahin kahin kuma malamai sun yi masa fassara daban-daban waɗansu malaman suka ce kahin wanda yake da awar ya san abin da ke cikin zuciya da ka zo ya rinka cewa ai ga bukatan da ka kawo ka ita ce kaza ita ce kaza ka zo dan kaza ka zo dan kaza ai na san abin da kai tunani ya kai to wannan kahin ce waɗansu suka ce a'a wanda yake da awar sanin gaibun da zai faru gobe ko jibi an gane ku ya ce gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza ya faɗa maka inda arzikin ka yake ko inda taɓewar ka take dan ka kauce to waɗannan suna ake kira kohan kahin kenan jam'in sa shine kohan su waɗannan kohan wato su at-tawagit da aka ce bil jibta tagut at-tawagit su tagutai fa kohanun waɗansu bokaye ne ko ƴan tsibbu ne masu ba da lakani da asiri kana yanzilu alaihimu shaitan wanda aljan ke sauka akan ya labarta musu wani abu kafin su faɗa fi kulli hayyin wahid a kowace kabila ka iya samun ɗaya da wuya ka samu wata kabila daga cikin kabilun larabawa tun a daɗin wanda ba su da wani shahararren boka da aka yi imani wanda wurinsa ake koma al'amari duk wanda zai aure sai zai faɗa masa sai ya faɗa masa ya akwai alkhairi ko babu ko zai wata harka ta kasance sai ya faɗa masa Ko kuma sai labarta masa yin akwai alkhairi ko babu ko ya faɗa masa inda sa'a take zai fita daga gari sai ya faɗa ka fita ta kofar gabas a nan sa'a take kar ka fita ta yamma nan babu sa'a to waɗannan su ne waɗanda ake kira wato tawage Allah yana zargin waɗanda suka yadda da waɗannan suka yi imani da su cikin maza ko mata babu yanda za a yadda da waɗannan kuma ya zanto kana da imani imani da yadda da boka da yadda da mai tsubu baya yiwa ba su haɗuwa da juna wallahi ba za su haɗu da juna ba na'am masu me ban ji ba masu bugon kasa duk suna ciki illa iya ta malamai suna fayyacewa waɗansu ce shi mai bugun ƙasa su ce masa al'arraf al'arraf ai daga dai ma'arifa ne ma'ana yadda il ma'arifa yadda i ma'arifa ta shai wanda ke da sanin wani abu al'arraf ke alkahin kuma shine mai bokanci wato fassararsu tana shiga juna wani lokacin suna rabuwa da juna saboda ilimin da ake da awar ta iya yiwa abin da ya wuce ne baya kamar an yi maka sata shekaran jiya ko makon jiya ko watan jiya ko bara to kaga sai ya da'awar cewa ya san inda aka yi sata ga lokacin kuma ga inda za a je a samu kaga yana da'awar sanin wani abu da ya wuce baya sannan akwai kuma da yake da'awar sanin abin da zai zo nan gaba shine wanda zai ba mutum sa'a dangane da wani abin da zai gobe ko jibi ko daga nan zuwa shekara mai zuwa to kowane ɗaya daga cikin su dai yana yunkurin yayi tarayya da Allah ne cikin al'amuran da suke na Allah kadai wanda Allah babu wanda ya san su amma me yake sa su faɗi abu wani lokaci ya zama daidai wannan mun karanta tun ababu kan baya wani lokaci mai tsafi ko mai sihiri ko dan tsubu ko mai lakani zai faɗi abu ya zama daidai kasancewar suna mu'amala da aljan to su kuma aljanu suna sato maganganu na mala'iku a sama wani lokacin su ci nasarar satowa wani lokacin a turo wato abin nan tauraruwa ta harbo su faɗo to dan abin da suka sato maganar na gaskiya daga bangaren mala'iku wanda mala'iku Allah ya labarta musu zai yi kaza za a kaza zai faru kaza zai faru idan suna tattaunawa a tsakanin su da juna a sararin samaniya kamar yadda annabi ba da labari sai wani aljan sai ya sato maganar idan ya sato sai ya zo ya samu boka ya faɗa masa to shi kuma idan ya faɗa masa din nan sai ya takuɗa da ƙarya ɗaiɗai har nawa har ƙarya ɗari kafin a samu gaskiyar nan guda ɗaya to ne ke samun lokaci su faɗa ba ga ya dace da gaskiya amma kafin wannan ka tabbatar akwai ƙarya ɗari kuma akwai lokacin da kuma jarraba ne daga ubangiji ubangiji ya kaddara abin zai faru ko sun faɗa ko su faɗa ba zai faru sai su faɗa sai abin ya zo a dace an fahimta ko shi kenan sai ya kasance kaga abin ya faru sai a ɗauka cewa kamar sun sani to babu abin da suka sani kuma ba su da tasirin komai ba za su iya cutar da kowa ba sai Allah ya ga dama to tunda ba za su cutar ba sai Allah ya ga dama kai sai ka koma zuwa ga wake zuwa ga Allah ta'ala to shine hikimar saukar da waɗannan zai guda biyu kula'uzu garbin kula da kula'uzu garbin falaki dan ai amfani da su wajen warware sihiri imma wanda aka riga aka yi da ko wanda nan gaba kare sake faruwa an fahimta ku amma mutum ya ce a ni ba ruwana ai ba wani mai sihiri da ya sai cutar da ni to wannan kuma ya zama jahilci kenan sihiri ya cutar da wanda ya fika duk da cewa nan gurin ma akwai masu bid'a da suke inkarin sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku? shi ma wannan ya zo a cikin sharhi kwanakin baya mun faɗa cikin karatu haka a gurguje cikin sharhi shi ma sai wani malami yake da'awar cewa ai gashi wannan makiya Allah sun ce an yi wa annabi sihiri wanda annabi kuma ba yanda za a masa sihiri ya kama shi dan Allah ce wallahu ya asimuka minan nas saboda haka sihiri ba zai kama shi to shine sai na fito da kitabu sahih bukhari a hannuna ga Imamul al-bukhari yayi babi babu sihiri wa qawli allah ta'ala walakin ash-shayatin kafaru ya an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakayn bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ya kawo wannan aya malamai da suke fahimta ta fikihu suke cewa farko ya kawo ta dan ya nuna shi sihiri kafirci ne wannan ya kawo wannan za a fahimci wannan karkashin cewa walakin na shayatsi na kafaru ya allimuna nasa a sihira da faɗin cewa wa ma fara suleiman da faɗin cewa inna ba na hannun fitnatun fara takfur sannan ya kawo dan ya nuna sihiri akwai shi kuma yana da tasiri da yace fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ana koyan abinda ke raba tsakanin mace da miji kaga yana da tasiri kenan sannan ya kawo wala yuflihu sahiru haisu ata wannan dan yanzu hukuncin sihiri a lahira ma'ana mai sihiri ba zai taba rabota ba gobe kiyama sannan ya kawo a fata tuna sihira wa antum tubsirun wato irin abinda mutanen maka suke zargin annabi da shi na sihiri sannan ya kawo yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dan yana a cikin sihiri akwai sihirin da ake kira sihiru takhayyul shine irin wanda mutanen annabi Musa suka yi har annabi Musa ya dauka cewa igiyoyi suna motsi bayan ko ba sa motsi wanda mun yi bayani ba wa qawlihi wa min sharri nafasati fi sihr sai ya kawo wannan dan ya kawo wani nau'i na sihirin daban wanda banda sihirin takhil shine sihiri na yan wani tofi da karanta waɗansu shashatau a cikin tsumma a ƙulle dan a cutar da wani akwai masu sihirin da suke yi wanda a cikin ma suke su rinka tofawa suna kiran sunanka su kira sunan aljan su kira sunanka su kira sunan aljan su tofa da yawa a cikin ma su yi kulli su sake kiran sunanka da sunan aljan su tofa cikin ma su kulle je su binne a wani waje to wannan aljan din wanda yake sun nemi agajinsa wajen kiran sunansa sai ya rinka cutar da kai sai ya shafe ka da taɓuwar hankali sai ringa kona ya sabota ma da gobara a cikin a cikin harkar kasuwancinka ka kawai rumfar ka ta kama da wuta baka ajiye a ba baka ajiye fetur ko kanazir ko dizal ba haka kawai aljan aka kira aka nemi agajinsa dan ya maka wannan shi wanda ya wannan din waɗanda ba sa son ka suka je wajen shi to kuma sai su ba shi kuɗi zai kira aljan ya maka wannan ya karshe shi kuma aljan ya zo ya biya shi shine ya masa sujada guda daya ko ya sallah ba alwala ko ya umarni da kisan kai ko ya umarni da fasikanci ko umarni da canjiya ko wani abu wannan dan duban yayi wannan dan aljan yayi wancan aiki an fahimta da kyau to akwai wanda suke wannan wanda suke busa a cikin wannan annafasa ta bulukar wanda suke tofe cikin kullu kullu dan su je su tutar da mutum an gane ku shine ce annafasat as-sawahir masu sihiri mata ke to karkashin wannan sai kawo hadisin da muke so mu je gare shi قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن كربو دغ عائشه الله تقار الدقدر قالت تتي سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريك wani mutum daga cikin banu zuraik ya yi wa annabi sihiri yuqalu lahu labid ibn al-a'sam ana kiransa labid ibn al-a'sam hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'a wa ma fa'ala har ya kasance zaka ga annabi na tsammanin ya aikata abu bayan bai aikata shi ba a wata riwaya ta ce yana tsammanin ya zake wa matansa sai rinka ji kamar ya kusanci matansa alhali bai kusance su ba hatta idza kana zata yawmin har ya zuwa wata rana aw za ta lailatin ko wani dare wa huwa indi aisha ta tace alannan yana ɗaki na yana wurina lakinnahu da'a wa da'a a wannan daren sai yayi ta addu'a yayi ta addu'a ta nuna ya addu'a har sau biyu a wani wurin an nuna ya addu'a har sau uku bayan ya kammala sun makala sannan sai ya ce ya aisha a sha'arti anna allaha aftani fi mastaftaitu fihi shin kina da masaniyar Allah ya an samu abin da na roke shi annabi ya sanya wa addu'a suna fatawa annallaha aftani Allah ya bari fatawa fi tuhu cikin abin da na masa fatawa ma'ana Allah ya an samu abin da na roke shi kin san wannan ko biki sani ba zai faɗa mata gashi wato kaga kenan an yi masa wannan sihirin kuma yana tasiri a gare shi ranan da yake ɗakin Aisha kafin ya ce zai ma nemi inda suke sai ya ne sai ya addu'a bayan ya addu'a kuma sai yake ba ta labarin Allah ma an sa masa mai addu'a dangane da me abin da aka yi masa to yaya ne addu'a ta kasance yace atani rajulani qa'ada ahaduhuma inda ra'at mutane biyu ne suka zo mai daya ya zauna daidai kaina wal akharu inda rijlayya dayan kuma daidai kafafuwana an gane ku fa a ahaduhuma li sahibihi dayan yace wa dan uwansa ma waja'ur rajuli wata irin cuta take damun sa ne wato suna magana kan wata cuta take damun annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai shi wanda aka tambaya yace maktubun an yi masa tsubbu ne an yi masa sihiri ne a tibbu a larabce yana daukan ma'anar sihiri an yi masa sihiri ne kala man tabbahu sai ce waye ya masa sihirin قال لبيد بن الأصم يتي أي لبيد بن الأصم قال في أي شيء دمي دمي يهدى يسهرين قال في مشت ومشافة يهدى ني دا أبين دا أكي تاجي كان أبين دا أنبي كي تاجي كي دشي دا كما واتو غاشن سديكي سرك في واجي كم وانا متعفن كان وجب طلع نخلة ذكر دا كما ودا تدبينو نميز دبينو قال يتي وأين هو ina ya je ya hada waɗannan ababai ina je sa su kaga wannan ke nuna masu sihiri wani lokaci sukan ɗauki wani bangare na jikinka kamar gashinka ko farkanka an gane ko ko wani lokaci su ɗauki wani bangare na abin da yake shafar jikinka kamar rigarka daga ciki inda yake taba jikinka kamar hularka daga ciki wajen shafin hula inda yake taba kanka kamar safa kamar wando daga ciki inda yake taba jikinka sukan ɗauka a haɗa sihiri da shi a cutar da kai sukan ɗauki takalminka ko duka ko wari ɗaya don su ji a yi sihiri da shi a cutar da kai an fahimta ko wa aina huwa yace ina aka je aka sanya waɗannan ababan kala sai yace fi bi'r zarwan an sa ne a cikin rijin da ke kira zarwan Aisha ta ce fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wannan mala'iku suka tafi su annabi kuma ya fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas min ashabi sai annabi ya je wurin wannan rijiya shi da waɗansu cikin sahabbansa fa ja'a fa da ya dawo ya zo ce ya aisha ka anna ma'aha nuqa'atul hanna ka anna ma'aha nuqa'atul hanna idan kika je ke ga wannan ruwan rijiyar ke kin ce wato ruwan lalle ne wa ka anna ru'usu nakhliha ru'usu shayatin wannan kuma abin dabino din da aka dauka in ka kaga ƴaƴan dabinon kai ka ce kawunan aljanu ne qultu ya rasulullah a ta tace ya annabin Allah ka je ka tono abin mana dan aje a cire ta abin nan kala sai annabi ce kada afani lahu Allah ya riga warkar da ni a sakamakon me addu'a da yi dama yace abin da na roki Allah ya riga ya ansa fa karihtu an usira ala an-nas fihi sharra sai ni tsoron in sanya wa mutane sharri to malamai suka yi ne me yake nufi da sun yi sharri waɗanda suka ce saboda idan sahabbai suka fahimci wannan ya cutar da annabi to za su far masa kuma daga cikin kabilar su kuma ɗansu za su kare ciki waɗanda suka ce a'a kar annabi ma ya sa abin da din dan kar kuma mutane su zo kullum su ya tashi daga jin tsoron Allah ya koma jin tsoron ma masu ne tun ana ganin sun cutar da wannan to waye kuma zai gagare su kuma yace to dan Allah ya riga warkar da ni bana son kuma in tayar da tari ga mutane fa amara biha fa dufina sai Allah ya umarni wannan rijiya annabi umarni wannan rijiya a je a cike ta aka je aka cike ta wannan sihiri ya tafi Allah saukarwa annabi kula unzu bil falak da kula unzu bin nas rinka karanta su dan neman tsari daga sihiri wanda zai faru nan gaba an gane ku to karkashin wannan hadisi shi ibnu hajar da yazo cikin fatahul bari yake cewa qala al-maziri imam al-maziri yace ankara ba'd al-mubtadi'ati hadha al-hadith wani sashi na yan bid'a sun yi inkarin wannan hadisin kaji fa sun yi inkari sun can shekaru dari da suka wuce ibnu hajar ya mutu a shekara ta nawa a shekara ta 852 bayan hijira wa za'amu annahu yahuttu mansiban nubuwwati suke su tsammanin su wannan zai rage matsayin annabta da annabi ke da shi wai take ku fiha suka ce wai in an yarda da wannan to wannan zai kawo shakku game da annabtar annabi kalu suka ce wa kullu ma adda ila zalika fa huwa batilun duk abin da zai sa a yi shakku game da annabtar annabi to ya zama batacci wa za'amu anna tajwiz zalika bi adami thiqati bima shara'uhu min sirai idh yahtamilu ala hadha an yukhayyal ilayhi annahu yara jibrila wa laysa huwa samma suka ce domin idan kuka ce ga annabi yana ganin yayi abu amma alhali a kamar yayi abu alhali bai yi shi ba to wannan zai sa waɗansu su dauka cewa to mu ganin cewa ma ya ga jibril a ce bai ganci ba kawai yare cewa ya ganci kamar yadda wancan abin ya faru qala al-madri madri yace wa hadha kulluhu mardudun wannan gaba ɗaya rusasshen abin ba gaskiya bane ba li anna dalila qama ala sirqin nabi dalili ya zo wanda kin gaskiyar annabi kuma ya ballighu anillah dangane da abin da yake kisarwa daga wajen Allah wa ala ismatihi kuma dalili ya zo wanda yake nuna annabi ma'sumi ne fit tabligi cikin abin da zai isar babu yanda za a yi ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu kuma cutaswar wadda aka yi masa ta wannan sihiri ba ta shafi bangaren annabta ba ba ta shafi bangaren isar da manzancinsa ba ta shafi bangaren gangan jikinsa ne sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mai jin zafin rana kamar yadda muke ji mai jin yunwa kamar yadda muke ji mai jin zafin wuta kamar yadda muke ji da sauransu abubuwa da suke shafan mu al'awarin albashariya irin waɗannan wanda ba sa gadar da nakasu wannan kuma dama sana iya samun annabawa da haka aka farfasa musu kai wajen yaki waɗansu daga cikin annabawa waɗansu ma aka kashe su ka zabu wa ya yaqtulun ba haka yahudu suka yi ba duk wannan ya hana annabawan su zama masu bai a ce wallahu ya asmuka minan nas ma'anarka kenan suna wani daban kuma ba inda su suke tsammani to haka ne yayi ta dogowar magana da sauransu don ku nuna da cewa wannan magana dai kun ji yan bid'a ne masu inkarin wannan hadisin tun da kan dan haka a yau ma babu wanda zai inkari wannan hadisin sai wa sai yan bid'a ke eh ban ji ba da sun ma da wasu sura Allah ba zan yi tunawa ban sani ba Allah a'lam وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الذهب وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi jira da amincin Allah tabbata gare shi yace ijtanibu sab'al mubikat ku nisanci ababai guda bakwai waɗanda suke halakarwa almubiqat masu halakarwa qalu ya rasulullahi wa ma hunna suka ce menene waɗannan al'amura guda bakwai qala sai annabi ce ashirku billahi farko shine shirka na biyu wasihiru shine tsafi wato sihiri kenan ko laƙani wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan kai wanda Allah ya haramta kashe ta sai fa in mutum ya haƙin da za ka kashe shine rai na musulmi wanda yake haramun ne kashe shi baya ga haka kuma rai na zummi kafirin amana shi ma kuma haramun ne kashe shi tunda an kulla amana da an gane ko na uku na hudu wa aklu riba da kuma cin riba wannan yana cikin al'amuran guda bakwai masu halakar wato cin riba kudin ruwa ke wa aklu malil yatim da kuma cinye dukiyar maraya wa tawalli yawm az da kuma gudu a ranar yaki wa qadhful muhsanat al mu'minat da kuma jifan mataye almuhsanat katangaggu waɗanda ba sa zina al waɗanda suke tunanin su kwata kwata baya kaiwa ma kan zina din almuminat mu'minat kuma mummunai mutum ya zo ya jefe su ya ce wance karo wace wance tayi zina wance tana fita yawo alhali ba da tabbas bai taba gani ba to waɗannan al'amura guda bakwai annabi ce sahabbai su nisance su ya ce al'amura guda bakwai masu hallakar ba ya haɗa su wuri guda ba wai dan su kaɗai bane ba amma suna cikin mafi haɗarin abin da ya fi hallakar su kaga a ciki ana ambatan ana shirka ba a kawo wani abu na biyu ba sai me sai asigar wanda shine mahallin shahi cikin hadisi wa an jundubin marfu'an haddu sahiri darbuhu bisayf an karɓo hadisi daga jundub waɗansu suka ce shine jundub bin ka'ab waɗansu suka ce jundub ibn zuhair marfu'an hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haddu sahiri haddin da ake wa mai sihiri darbuhu bis sayfi shine a fille kansa da takobi wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala sahihu innahu mawquf tirmidhi ya rawaito yace amma shi hadisi ne mawqufi ba annabi ya faɗa ba jundub ne ya faɗa ta ko ina dai hadisin da'ifi ne domin idan an ce haddin sa shine fille kansa da takobi to ya nuna mai sihiri musulmi ne kenan dan wa ake wa haddi musulmi ake wa haddi kun fahimta da kyau yanzu idan mutum magidanci ya zina sai aka zo aka jefe shi har ya mutu me aka yi masa haddi aka yi masa yanzu wannan jefe shi inda aka yi an kankare zunubinsa gobe kiyama Allah ba zai tambaye shi wannan laifin ba da ya tashi zai shiga aljanna kun fahimta da kyau to idan aka ce haddin sihiri shine a fulle kansa wannan ya ya nuna kenan idan aka fulle kan mai tsafi gobe kiyama kuma zai shiga aljanna kenan to kaga ba haddi bane bikin kun fahimta da kyau a ce matsayin sihiri shi ana kashe shi ne shine hukuncin da musulunci ya saukar amma a ce haddi a a ba haddi bane dan haka wannan hadisi da'ifi ne Wafi fi sahih al-bukhari amma hukuncin mai sihiri me ake masa to wannan bayani ne? Wafi fi sahih al-bukhari an badalata bin abada qala kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya zo cikin sahih al-bukhari an karɓo daga badala ibn abada at-tamimi wanda yake mutumin basra ne yace kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ya rubuta zuwa ga gwamnoninsa da ke sasanni daban-daban yace anistulu kulla sahirin wa sahira duk inda ko ga mai dan sihiri to ku kashe shi kaga yace alqatlu kenan bai ce ba haɗi kenan da haka hukuncin mai tsafi idan an kama shi ne za a yi masa kashewa to sai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce a nemi tubansa kafin a kashe idan ya tuba shi kenan ba za a kashe shi ba saboda ya tuba shi kenan tubansa ta kankare abin da ya baya waɗansu suka ce ba ruwanmu da tubanta kawai da kun ganci ku kashe shi ko da ya ce ya tuba ku kashe shi a nitsuru kulla sahirin wa sahira to amma gaskiya al'amari magana dai shine neman tuba da domin shirka da mutum yake ai kololuwar laifi nan ko da ke da shirka din da sirri don matakin su tsaye wajen laifi din amma shirka da mutum yake ba ana neman tuba ba da annabi tura ne bin abi talib zuwa ga wajen yahudawa ta yi mai ka fara kiran su zuwa ga musulunci sun ke da sannan kaza sun ke da sannan kaza wannan da aka ce su ga musulunci an nemi tuban su daga abin da suke kai kenan na yahudanci ko sauran abin da suke kai na kafirci an fahimta ko da haka dai ana neman tubansa shi mai ciki. Umar dan Khattab ya aika an iktulu kulla sahirin wa sahira qala badala yace fa qatalna salasa sawahir muka kama mata guda uku masu tsafi din muka kaji karkashin umarnin Umar dan Khattab wa sahha an hafsata radiyallahu anha ya inganta daga Hafsa bintu Umar kenan ummul mu'minin ya tabbata daga Hafsa Allah ya kare da a gare ta annaha amarat bi qatl jariyatin laha saharatha fa qutila wata bai wata ta yi mata sihiri da ta kama ta da laifin haka sai ta ce a kashe ta kuma aka kama ta a kashe ta wannan asar na hafsa imam malik ibn anas ya ruwaito shi cikin muwar na wa kazalika saha an jundub haka ya inganta daga jundub shi ma ya bada fatawan ana kashe mai tsafi قال Ahmadu an ثلاثة min أصحاب النبي sallallahu alaihi عليه وسلم أحمد بن حنبل hukuncin kashe mai tsafi ya tabbata daga mutum uku cikin sahabban annabi mutum na farko Umar dan Khattab kenan ko mutum na biyu Hafsa mutum na uku Jundub yana nufin waɗannan guda uku duk sun ba da fatawan cewa mai sihiri ko mai tsafi hukuncin su shine ne a to kuma ba a samu wani sahabi da ya saba mafatawansu ba idan ya zanto babu wanda ya saba wa fatawansu to kaga sai ya zanto an ɗauki wannan a matsayin ijma'u sukuti ba abin da dai su an ji fatawarsu ba amma sun ji fatawar wani sashi na su ko ba su yi inkari ba sai wannan yana mai yadda su da abin da aka yi in ba samu wanda ya saba musu ba fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula tafsiru ayatul baqara matsala ta farko tafsirin ayat cikin suratul baqara wa laqad alimu lamaniftara الثانية تبيو تفسير آية nisa'i. yu'minuna bil jibti wa taguti kenan as-salisa mas'ala ta uku tafsir al mun fassara al wanda aka ce shine me eh asiru wa tagut ko mun fassara tagut wal farq bainahuma da da kuma bayyana sabani tsakanin su wato bambancin الرابعة مسألة تهدو أن الطاغوت قد يكون من الجن في طاغوت زي يكسن تواتكين الجنو وقد يكون من الإنس وانا لو كسن طاغوت كما زي يزن تواتكين من سكين بالآدم al-tagut shine duk wanda yasa aka kaucewa ta Allah cikin mutane ke ko aljum al-khamis mas'ala ta biyar ma'rifatu sab'il mubiqat al-maqsusat bin nahyi sanin al'amura guda bakwai da annabi yace suna hallakarwa al-maqsusat bin nahyi wanda an ke su da hani a cikin wannan hadisi السادسة مسألة تشهد أن الساهر يكفر للي من سهري ينا mas'ala ta bakwai annahu أنه يقتل ولا يستتاب wannan ya faɗa ne a matsayin mazhabar ta hanbaliya dan fitar imam ahmad dan hanbal mai sihiri da amsa mashi kawai a kashe shi karma a nemi tubansa haka fitar imam malik ibn anas annahu yuqtalu shi mai sihiri ana kashe shi ne wala yusawa ba za a nemi tubansa ba Saminatu mas'ala ta takwas wujudu hadha fil muslimina ala ahli Umar, samun har a lokacin umar ma an samu waɗansu musulmi suna yin mai suna yin sihiri fa kaifa ba da hutu yaya kuma bayan umar <laughs> ba mu maji tun daga tariya ya zuwa gwamnonin sa duk inda goga mai sihiri ku kashe ya nuna a lokacin sama an samu to wannan shine abin da wannan babu ya kunsa a gurguje kenan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada wannan kai kuskure Allah ya yafi mana assalamu alaikum warahmatullahi ya yi tambaya ne game da abin da karanta a littafi a baya a wani babu an faɗi matsala ta sha biyu cikin babin aka ce hu sallallahu alaihi wasallam wato kokarin annabi wajen da'awa bi haisu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila junun ta yadda saboda kokarin sa ma ya aikata abinda a sanadiyar aikata wannan abin ma aka ce shi mahaukaci ne wa kazalika law yaf'aluhu muslimun an yace kamar haka ne inda musulmi yau zai yi wani aiki irin na annabi din sai an kusan danganta ta zuwa ga hauka saboda lalacewar al'amura abin da yake nufi kenan wato yana nufin annabi sallallahu ya dage wajen kiran mutane zuwa ga musulunci inda ya gansu a kasuwanni ya rinka ban mutane bayan kira na boye ya rinka ban waɗansu gidaje to waɗanda suke ba su fahimci musulunci ba suna shukan shi da cewa ai ya samu tabuwar kane yace to da yau ma musulmi zai tashi tsayin daka wajen ayyukan musulunci makamantan waɗannan karshen ta a waɗansu ɓangarori na duniya sai an jingina cewa shi ma mahaukaci ne shi ne abin da wannan matsalar suke ne wannan ya ce maganar da ake cewa har a lokacin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sihirin da aka yi masa ya tayar masa me gaskiyar al'amarin wannan ba gaskiya bane ba ina jin ka hada maganganu guda biyu ne maganar sihirin da aka masa daban maganar kuma cewa wata yahudiya ta sa masa dafi a cikin nama ya ci kuma wannan dafa an fahimta San sanyawa mutum dafi a cikin nama ya ci ya cutu wannan ya faru annabi sallallahu alaihi abin yana taso masa daga lokaci zuwa lokaci har ya bar duniya wannan abin da ya ci amma wannan ba da alaka da sai ba sihiri bane wannan ko da an sa masa sihiri su dai ta wata hanyar daban dan fadin kalmar larabci sukan dauki sihiri din kan dukkan wani abin da aka yi maka boye baka san sababin sa ba sai da ya faru sai ka ji ka cutu da haka na fassara cewa kamar irin magani da mutum zai sha ko allura da za a yi wa mutum hankalinsa ya sauki duk suna fassara wannan a matsayin mai sihiri to wannan idan an yi wa mutum da nufin cewa dan a yi masa aiki a asibiti kaga ba ta'addanci aka bake amma idan aka ce an yi wa ko idan an yi wa mahaukaci da yake dukan mutane dan ta kashe masa lakar jikinsa ya zanto sai yadda aka sarrafa shi kaga wannan ma duk ba ta'addanci aka yi ba amma idan aka yi wa mutum irin wannan alluran dan a cutar da shi akwai waɗanda za su yawa wannan mutum irin wannan allurar da ta kashe masa lakar jiki ta shanye masa jiki ga shi da rai amma gara ma matacce da to kaga wannan ai ta'addanci ne ga dan adam da ne sauran waɗansu al'amura makamantan waɗannan wannan kuma yake cewa me hukuncin waɗanda suke sayar da littattafai da suka suke koyar da sihiri da bugun ƙasa amma su ba sa yin abin amma suna sayar da littattafan wannan suna cikin almufsidun fil ardi masu banna a ƙasa an gane ku yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu babban laifi ne kwarai da gaske ka sayar da littafi wanda zai gurbata akidar mutane ko tarbiyyar mutane da masu sayar da littafi da masu sayar da kaset da masu sayar da dukan wani abu na kayan maye duk waɗannan masu laifuka ne wanda yake sayar da abin da zai gurbata akidin mutane to shi fa kowa ta'addanci dan yana yaɗa shirka a banka sake sayar da abin ya nuna ya amince da shi kenan an fahimta ku da haka yana da hatsarin gaske masu sai da dukkan littattafai na tsubu su ji tsoron Allah in ma ka sayi su da ka kona Allah zai mayar maka da kuɗin ka a wurin amma karka ce zaka sayar daga wannan shikenan dan ka zo kana cikin sayarwa kafin ka ce daga wannan shikenan ka mutu wajen neman gira ka je ka rasa ido kuma kenan wajen neman dan riba da zaka samu ka je kuma ka hasarar lahiran ka gaba daya an fahimta ku haka waɗanda suke sayar da littattafai waɗanda suke na wato ainihin ah, gurbata tarbiyya kan wanda suka shafi soyayya da samari da 'yan mata suke saya musamman 'yan makaranta su hana su karatu Sun yarinya a a can guda ta karanta lissafi talatin amma ba ta fahimci wata formula guda ɗaya ba ta lissafi da malamin zai koya musu amma ta karanta littafin soyayya talatin wa makarantu godin da sauran makarantu wanda ba godin ba har hayan littafin ake ga wanda ba su da ikon sayan ba su da sukuni iyayen su ba su da kudin da za su musu littafin soyayya din ko su ba su kudin kashewa to waɗannan sun saya da yawa kala kala saboda haka sai a zo a haya da Allah wancan a bani hayar wannan littafin yini daya a ce to ko naira 20 ko naira 30 ko naira 15 ko nawa maka shi nan ta hayar littafin da ta karanta ta dawo da su ya gurɓata mata tunani ya sa ta zanto fitsararriya ta yi karen tsaye a gaban iyayenta da sauran duk waɗansu al'amura to haka sai da waɗannan littafin haramun an fahimta ku saboda haka idan mutum zai suna sai san wace iri kamar ta yi haka sai da kasa na kaɗe kaɗe da wake wake ko shakka babu wajen haramcinsa duk wanda yake cin wannan yana ciyar da kansa haramun yana tafasar da kansa haramun Kasa ɗin dan kwairo ɗin shata kasa ɗan kaɗe kaɗe na amurka ko na India ko na wane ne duk da su ɗan indo sun ɗan asharalle da wani lalatacce duk mutum ya sayar da kasa ɗinsu wallahi tallahi ko shakka karkai wajen haramta. sa domin duk annabi ya haramta waɗannan ababen da nasu ko mutum sai rika tsammanin wani abin nan da masu sayar da hotuna na batsa akwai wanda suke sayar da a hotuna waɗanda suke na batsa ko ga hoton irin wani shahararren dan wasa ko wani shahararren mawaki na amurka ko wani dan ta'adda ka hoto da bindiga kato da dan kunne jikinsa ba riga da kike da jiran wanda sai falmara kamar idan su zo su kafa a kofar ɗakin su ko kuma yan mata tsirara tsirara ga suna tsirara irin babban hoto din nan a zo a manne a ɗaki duk masu sayar da wannan su ma haramun suke sayarwa duk abin da suka ci haramun suke ci suka mutu to su tabbatar wuta tana nan tana su, ko shakka karkai game da wannan shi abin da ake nufi da su da abin da ake kira da musulunci shine miƙa wuya ga ubangiji ka da zaɓi sai da Allah ya sarrafa ka abin da Allah yake so ka yi ka yi abin da baya so ka yi kuma to ka bari wannan shine musulunci amma kar ka dauka cewa musulunci shine yadda da kalmar shahada in yi sallah amma ka kasuwanci ko mai da dama in in ga dama in sayar da alade in ga dama in sayar da akuya musulunci ba zai da wannan ba duk abin da zaka sayar sai ya zanto dangin abin da musulunci yayi izini a sayar ne kuma alhamdulillah cikin yalwar Allah da rahmasa ababen da ya halatta mana na ci da sha da sutura suna da yawan gaske sama da waɗanda ya haramta mana abin da ya haramta ta ce ne ba da yawa za ka kirge amma abin da ya halatta ba zai kirgu ba to dan me baka gama da halal ba haka je ka fada cikin haram Allah ya tsare wannan kuma yake cewa akwai hadisi da aka ce kowa za a tashi shi ranar tashin kiyama tsirara wannan haka ne hadisi yana cikin bukhari annabi ya ce farkon wanda za a yi wa sutura shine annabi ibrahim alaihi salam sai ce kuma ga wani hadisin daban wanda abu dawud ya rawaito wanda yake cewa mamaci za a tashe shi ranar tashin kiyama a cikin tufafinsa wanda aka masa ne da shi ke yake nufi yake to ya za mu hada waɗannan hadisai guda biyu farko dai ba mu da tabbas din a yanzu ba ni tabbacin hadisin Abu Dawud ko ya inganta ko bai inganta ba Allahu a'lam saboda haka samun ingancinsa shine babba shine aiki na farko da za a fara yi kafin maganar jami'in hadisin an fahimta da kyau ko idan aka kaddara hadisin ya inganta wato kowa zai tashi cikin tufafinsa to shine sannan ne za a zo a yi kokarin jam'insa amma yanzu ba mu da tabbacin ingancin sa ballan sanan ne jam'insa yanzu kokarin da zamu yi ni da kai daga nan zuwa mako mai zuwa ka yi kokari ka binciko mana ingancin sa ni kuma zan duba ni ba amma kar ka dogara da duba ta kai ma ka dubo da kanka wannan yake cewa menene sababin saukar wannan ayar ar-rahmanu 'alal arshi tawa farko ya kamata ka san cewa ayoyin alkur'ani sun kasu kashi biyu kashin farko ma nazala ibtida'an bigairi sababin kashi na biyu ma nazala akiba sababin kashin farko abinda aka saukar da shi ba tare da wani sababi ba haka Allah ya ga damar ya saukar da hukunci ga mutane ya baiwa annabi labarin abin da ya wuce bayan kisar annabawa ya ba shi labarin abin da zai zo nan gaba imma alkawali na gidan aljanna ga wanda suka yi aiki na gari ko barazana da gidan wuta ga wanda suka saba wa wannan su suka fi yawa a cikin surorin qur'ani ba dukkan sura ce take da sababin nuzul ba waɗanda ba su da sababin sauka sai kawai Allah ya saukar da su a lokacin da ya ga dama ga annabinsa su suka fi yawa kashi na biyu shine waɗanda suke masu sababi wanda a aiwa annabi tambaya sai ya sai ubangiji ta'ala ya bada ansa ko wani abu ya faru tsakanin mutane hukuncin su ya dabaibaye su sai Allah ya saukar da aya dan bayanin wannan hukuncin wanda wannan aya ta ar-rahmanu al tawa ba ta cikin ayar da take da wani sababin sauka ba ta cikin ayar da take cikin sababin sauka ka duba duk surorin da ta zo farko ta zo cikin suratul araf na biyu ta zo cikin suratul yunus na uku ta zo cikin suratul ra'd sannan ta zo cikin suratul taha sannan ta zo cikin suratul furqan sannan kuma ta zo cikin suratul sajada sannan kuma ta zo cikin suratul hadid waɗannan surori gaba ɗayansu makiya ne ba guda ɗaya wadda take madaniya saboda haka ba lokaci ne na hukunce hukunce wanda galibi surorin madina sune kake ganin suna da sababin sauka saboda hukunce hukunce a lokacin an gama sun fada aqida ana ne kuma shar'anta hukunce hukunce sune za ka samu aya kaza sababin saukar ta kaza aya kaza sababin ta kaza wadannan ku Allah ya saukar a matsayin shari'a dan lokacin ana cikin jahiliya lokacin nan jahiliya jahiliya kuma ma ai tana da wani abin da za su tambaya ai sai in mutum ya fara samun wani ilimi sannan ma zai san yadda ake tambaya wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ina ma zai iya tambaya tukuna ya ne bai ma san yadda ake yin tambaya ba <laughs> ilmin wanda baya karatu kenan yadda in aka ce ga wani babban malami bin ba ya zo daga saudiya ko malami kaza daga jami'atul azhar ko daga kaza a zo a yi masa tambayoyi to a nan gurin waɗanda suka taɓa zuwa makaranta su ne za su fi cin moriyar wannan malami saboda sun san yadda ake tambaya suna da wani bangare na ilimi na abin da suka sani wani abu sun jahilta to sai su yi ta kokari amma wanda bai taɓa zuwa makaranta ba da zuwa ajiye masa bai zai ma san kimarsa kamar ka jefar da zinari ne a gaban tumaki ba abin da za su amfana da bai ma san kimar ba bai ma san me za a yi ba in zai da bai kila ya tambayar kirbe wanda ba ta da amfani saboda haka fahimci wannan in so darasi na gaba ka fito da tambayar sosai da aka kila wani malami ya faɗa sababin nuzuli kenan da dai ar-rahman ala al-arshi sawa tana magana akan wayan Allah aya ce da ake ta rigima akai ka fa yake bayanin nan gaba sosai abu na karshe kuma wani ke ba da shawara cewa ya kamata a yi wata lacca dangane da abin da ya shafi su bayani kan sihiri ko da lakani din nan da waɗannan asiri da mutane ke yi saboda galibi yanzu mutane sun jarrabu da masu irin wannan kuma ba sa bambance tsakanin malamai na gaskiya da su ɗan tsubbu saboda haka wannan zan gabatar ga yan uwa da muke shawarwari tare don gabatar da lasoci a yi tunanin a zama ya dace a yi wannan kuma tambaya yake a wani lokuta ne ake sanya karatun kitabu tofi a cikin gidan rediyon jigawa da kuma rediyon bauchi lokacin da ake sawa a rediyon jigawa ina jin ko biyu ne amma ko ne lahadi da laraba lahadi kamar yadda ni ban taba ji ba ban taba ba lokacin nan sauraro yana da kadan ci gurin an ce ko biyu ne sai rakwata zuwa uku saura kwata idan na yi kuskure masu saurare sun faɗa an ce biyu saura kwata ne na rana ranar lahadi kenan zuwa uku saura kwata ranar laraba kuma hudu da rabi na yamma zuwa biyar da rabi na yamma na radio bauchi kuma suna sawa ne ranar talata da ranar alhamis ina jin talata suna sa karfe sha biyu na rana ranar alhamis kuma suna sawa karfe goma ko goma da rabi na manta da cikin biyu amma waɗanda suka sani kuma suke bi sun